أن من أظهر الاستغناء عن الله duk wanda ya nuna wadatuwarsa daga Allah wata wasa ba alaihi ya masa diran mikiya ya nuna shi girman kai yana da yana da wa aure fathu ta'atu da baruta ita wannan ɗa'an da yake zai haifar masa jin kai da ya danganta ne ai wani da'a ta kan tsara masa fuskantar da kai wani ko in yawa ta ibada girman kai zai wa hajaban samu samaki an na nafsu nafsihi inda zai ga ainihin uyuba nafsi laifin kansa wa amalihi tunda yana ga yana aiki yana aiki yana aiki gani yake shi gani gani yake shi kaza ne sai ka gaina neman ya ba da wa tafiwa da Allah shi kawai zai samu gafara shi kawai zai yi kaza bai duba rahamar Allah to kawai ko ya munana an shi ko wannan yana daga cikin shi kuma illolin aiki in kana aiki kana aiki in ba ka samu tawazu ba sai ka dinga ganin aiko ka koni ya kaga shi mana matsala ne لأن المكنون ذلك رؤيته قلوب نفسه وعمله وكثرت في عينه سيوا أيضا فهو من أبغض الخلق إلى الله تعالى كما من نمبو بوين عن كليبا كاغا مكان مجتا كل منا فكتا كل منا مصلاتي هذه جرمان كريشي هذه شيء مدين دارين وصف a ƙarshe sai su zama muna yanga daga Allah mana cewar mu za mu samu wanda ko ya dace mu nan mu kowa tawazu kuma ma ba tawazu bane ba da wa aduhum anil ubudiyyati sun fi kowa nisa daga daga ta wa aqrabuhum illa hilaki mafi ibadan ba in dai irin wannan ce ta girman kai wanda ta tsaya ta hamu sai na ga yayi ko kasa kuma haka yake la min la min la ma dastara min al baqiyati wannan ba yawaitar da baqiyatu salihatu ba wannan baqiyatu salihatu ba an samu girman kai ba ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعله ɗan hmm? na gama shi manista ka fara asmin al baqiyat as salihat shin akwai wannan ko babu a gaban ina a wannan ai kai ne kake kallon littafin ka wannan sai ba na da littafin yawwa wani kauli nabi ko oh bambancin ibarar liman sa'alahu murafaqatahu fil jannati qala a'idin ala nafsika bi kasrati sujudi a shi ba yawan ibadar ne ba girman kai ne da ibada ka taimaka min da yawan sujada inda zan iya samun in roƙo maka aljanna maƙotakan ومن قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون kankani ne daga dare suke runtawa wabil ashari hum yastaghfirun qala al-hasan Hmm? Hmm? ba ji abin da ba eh. a wasu lokacin sako lokacin sako ka gani kiyamun laili kira kai hudu kaga hudu lokacin kamata ya zauna a kasu da ruwa أستغفر الله كذا أنجما أني سهور أنا جل أصبحي تي ما سلم لو كتير ما كان فإن ركوا لو كتير ما أنا سهور تني قال الحسن مد الصلاة إلى السهل سنت أوي تصلى نزوا سهور ما له والله da suka fara sallah sallah suke sallah suke haɗa lokacin fa to lokacin sahur ibadodi sun tsaya to shi kenan daga nan sai mutu ne ma Allah da kamar sun kwana zunubi saboda kana sun majalasu ya sun majalasu ya suka na nan suka zauna suka fara istighfar وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة هذا أي ويتاوان فإنهما ينفيان الفقر سنة قولة تلوتي والظنوة كما ينفي الكير خبص الحديد كما يدى زوجا زوجي كي قوري نعم in kai ka ƙara in ka sake ka sake ƙarawa ni ne na ce ba zan yi ba ko kila ko ta kawo sana so ka yi nasiha ne hmm, ka ce ka ba ka koma ba abubuwa ne na gari sai nake fito sai nake ganin ya kamata an fifita wannan abun da zan yi ne ban yi ba kuma sannan da gaggawa irin yadda ake zuwa yi ake ganin jikin kawai kuma sunan abun da zan je da shi din karshe za ka shiga jirgin siyasa akwai masu kuɗi da su zo kuma su biyo nasu na halarta ne kuɗin su ne na halar sai ko zo kaɗai to sai in kai ke auna kaga in na tafi zan je in huta zan kashe ciki na kashe gani kun da dama zan iya ɗora aikin da kashe ciki ba ko zan rage kafin in gaji zan daɗe tun da dai ba hujja ba yi na yi hmm? ah, eh, na farilla na gani kayan wannan ba wai an ce ne wani kai yayi ba ni ma ban taɓa cewa kai ba ake ni je da haka da ni ka kuɗi kauce illa ba ba da shawara ka tafi da kuɗin rabu ka haƙura Allah ya kawo maka na halal imma naka wa imma ta hannun ɗan uwanka wa kana liman sa'alahu an yusiyahu bi shay'in sannan gashi ya faɗi ga wanda ya tambaye shi yi masa wasiyan wani abu ya tabbatu bi ce la ya zalo lisanuka rataban min zikrillah kaga ai kasara ne kada harshen ka ya gushe wace yana kanye tsada ya jika da ambaton Allah Liki. Hmm? Waddinu kulluhu istikfar min taati hmm. yana tambayan wannan ki riko da shi faɗa min abu da zan yi riko da shi amma yanzu ne a ce misalin wata jatuma ta same ki ta ce ta ce miki ni karatun nan da kuke ta sai ni ba kiya ba ni ban kiya ba kowa littafi na ɗauka ban kiya ba in ɗauki wannan ban kiya ba in ɗauki wannan ban kiya ba yanzu faɗa min wani abu da zan dinga yi in dinga yin sa'an sadu da Allah ba sai ki koya mata la ilaha illallah ta hula sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko ki karbi buta saboda hausawa ne mutane ba ya yanzu a cikin kun an duba za ka gode karbi to ba za a ce a fashi ana yakin karbi irin yadda ake yakan kafirci ba saboda kana akwai wata yanzu ta zauna aka maimakon a kawo mata sai su kawo mata rediyo su ga wannan abun da ya da jin fara an ah, ga waya dangana sai ta miki waka ki ta miki abun nan zaɓe ki ta gaya su a sadar da zumunci zai ƙarya ne ba a sadar da zumunci a ciki kaɗe kaɗe ne rabu da shi ƙarfe ba zai miki ibada ki shi ko karatu ne a cikin tilawa ƙur'ani ce to ƙarfe ba zai maka aikin da aka je ka shiga aljanna ba kai kamata kai tilawa zama da kanan kama tasbih ko subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi ko ki biya mata wannan du'a inda idan za a ce masa irin wannan mu a iyayen mu ba za a zaka kwafin nan so na rike a kanan kanan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ya ishe kewu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كذا ذبا متى حتى يدوته لكي وانا حتى مكشين تشبتي به في تطعي كي لكي تشبتي كي في جوي أقوي أبين akwai أقوي sha akwai كي كما زي kwanta babu دابو والدين كله استكثار من الطاعات وأحب خلق الله إليه حفيظ ينعلتم ألا أولين ألا أعظمهم استكثارا منها يا ويت إبادة تسبيه باقيات الصالحات الناس يا دينجي يا دينجي يسوع صلاة لأن بجوز ما وفي الحديث الصحيح الإلهي ما تقرب إلي أبدي بمثل أدائي ما سردت عليه bawa na bai kusanta gare ni da cin abin da na wajabta masa wato Allah ya fi son wajibi daga dukkan komai wala ya zalu abdi bawa na na nan bai gushe ba ya takarrabu ila ya cin jawabi hatta uhibbu har in so shi a yayin da Allah ya so mutum ai abu kai ka so shi ka so shi haka kai martaban son sa ya shiga ran ka so wata rana shi ma sai ka ga ya zo ya so ka فإذا أحببته كنت صدقه سين زماني الجنس الذي يسمع به وبصره الجنس الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها أفضل ذلك تبيع إيتر فبي يسمع الدنيا تيكي جي وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي wala in ni la uyanna wallahi in ya roƙe ni dan ba shi ashe mai roƙon Allah ya kamata mai ibada mai ibada amma ban zama mai roƙon shi kalmomi ya haddace sana'ar roƙon in ya je karanta maka ba wancan karanta masa kaza wannan karanta masa kaza wala in ni lawi uizanna وهذا جزاؤه وكرامته للمستكبرين بطاعته wannan shi ne jisakawa ko da yake ba ga wanda suka yawaita daga ɗa kaga ba 'yan fana'i ba la li ajalil fana'i al mustagariqina ba fana'in dulmuyayyu ba yani fi shuhudi rububiyya wa qala li akhar عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدا إلا رفعك الله بها درجة فمن كمان كان نافل في دبا نافل في وهدت عنك بها خطيئة فينزلنك كذا